Assalamu alaikum barkan ku da dawowa Hausa program suna na Abaloloki wannan ne darasin mu na bakwai a game da darasin mu na HTML so anan darasin zamu magana ne akan style and color okay mu tafi cikin bidiyon So, jiya ina muka tsaya so jiya mun tsaya ne a comment ko so um, yanzu kuma za mu tashi ne a style kalo ko ok so um, bari mu ga na kama ma ba mu da body tag so na buɗe body tag so yanzu nan bari in buɗe center bari in mai da rubutun gaba ɗaya a cikin center so yanzu nan bari mu ce p paragraph sai mu closing din paragraph din so yanzu nan bari in yi rubutu hello world so shi ne duk wani um, abin nan abin da yake fara koyo kenan wannan shiriri ta na rasa aka yi ne kudan za a sassai sassaita komai da Allah ok so sorry bari mu buɗe nan bari yi refresh so kun ga hello world so amma kun ga baka ce kun gani rubutun baki ne kuma kalai website wannan abin shi ake cewa background wannan farin website din da kuke gani gaba daya farin nan da kuke gani na jikin website background shine background kenan wannan kuma shine um, text text color ok so yanzu ya zan yi in mai da wannan kalai ta canza ta koma ta kala a nan za ka taho nan cikin wannan kun gani gaban paragraph ɗin sai ka ɗan yi space kaɗan sai ka sa style kana sa s idan a supply ne za ta ida maka so style so sai ka cire kalo a wajen nan sai ka sa wannan kwalon ne ok so sai ka taho sai ka sa um, kalar da kake so bari in sa kama irin red muga na yi saving so yanzu bari in hado cikin nan sai in yi refresh so kun ga kalar za ta canza ta koma red kun gani ta koma red ok so akwai kuma yacce za ka ba dole sai kai aiki da wannan ba so amma mai bari mu fara koya muku na style ɗinnan saboda shine professional suke aiki da shi ok so nan za kuma ka iya canza ta ka koma blue ok bari mu taho nan kun gani hello world ta koma blue so za kuma ka iya canja background color din idan kun lura background color din website din gaba ɗaya faraci, so yanzu zai bari in canja ta sai in maida ta wata kalo so nan a nan wajen a gaban blue din nan so a nan za ka canja ta ok so yanzu bari mu saka wannan sai mu space sai mu ce tsare in yi saving dai in ga komai daidai ok still dai tana nan ok yanzu to bari mu ce um, bari mu ga sorry na dan manta ok background color so background dash color so nan sai ka hidu background color din sai mu ce kamar irin yellow sai mu koma a'a ba koma ba sorry <laughs> ok bari mu refresh so yanzu na kun ga background din shi ta koma um, yellow kun ga background din text din ce kadai ta koma yellow so amma idan kana so ka mai da entire background gaba ɗayan ta nan ta koma um, wata kala can daban da ya za ka yi yanzu dai bari ka gani yellow ita ce kalar da na fi so so amma bari mu sai kamar irin wannan bari mu ce black bari mu save oh control x na ce black ko so yanzu nan ta koma black kun ga wannan kuma ta koma yellow ɗinta ne dama so amma nan kun ga sauran ba mu maida ta ba mu canja kalarta ba ina fatan dai kuna fahimta gaba ɗaya abin hoshiriri ta ne kawai da ka buɗe paragraph ba wai dole sai paragraph ba a cikin za ka iya yi nan za ka iya sa style ɗin. a kai ba ta sanyo a cikin center sai dai ɗin cikin wani tag kamar irin h1 h1 so a nan za ka iya buɗe style ɗin haka da sauransu ok so bari mu taho nan so nan za ka taho cikin body kamar yacce na gaya maku shi body ya shafi duk abin da ke nan haka jiki nan haka body kenan ok yanzu bari mu ce style sai in ce um, background sai in ce yellow <laughs> sai ok so ina fatan kun fahimta gaba ɗaya abin ya ce na gaya muku sauƙi ke gare ku sauƙi ke gare shi zai ɗan rinka rikitar da kuna sori na san ba lallai bane ku rinka fahimta ya hausa ta sosai okay? asali na ba dan Najeriya bane ba shi yasa ba ne bane ku fahimce ni sosai ok yanzu bari in taho na in yi refresh amma fa a Najeriya aka yi ni na ne ba 'yan Najeriya ba ok so um, hello world kun ga shi wannan bata canza ba kun gani saboda ita wannan na sa mata custom kalo ne akwai abin da ake ce ma default kalo akwai abin da ake ce ma custom default wanda ta fito da shi so kun ga kama wannan ta fito da default kalo kun gani wannan shine default color din wannan kuma shine custom color custom haka custom kun fahimta default default kun gani so default shine na asali custom shine sabo wanda ka saka a wajen ina fatan kun fahimta ku lura ku gani kun gani um, default color din wannan website din ita ce yellow amma mai custom color ita ce wannan amma wannan font color wannan font kai waya take ma kalmar nan ne um, ok haka take wannan <laughs> font color so ita wannan um, bari da kara muku bayani wannan na lura kamar zai baku halaku. ku so bari in baku mai saukin amma wannan shine na <laughs> professionals kun fahimta amma bari in baku mai saukin ok yanzu na bari mu goge nan ok bari goge wannan ok yanzu bari in baku mai sauƙi kun ga ai wancan mun yi su ne a cikin paragraph so yanzu na kama in ce hausa hausa academy ok sai na taho nan sai na ce kama irin font color equal to sai na ce kama irin red ok bari mu sai muga ga, ah, sorry kalmar nan ok sorry ba nan take ba <laughs> na dan manta ne da yake na dan kwana biyu ba html ba ok so sai mu ce kalo ok sai mu ɗauki wannan gaba ɗayanta sai mu taho nan sai mu saka ta a nan ok sai mu taho nan sai mu ce um, yellow emi eh, saving sai mu taho cikin browser mu sai mu refresh ah waya akai okay. sorry yellow din ne na sa ta ba daidai ba yellow wala hausa ma ban iya ta bane sosai <laughs> ok so kun ga ta koma yellow kun gani so amma me zaka iya canja background color din yanzu nan in kana so ka canja background color din nan zaka taho nan sai ka ce bg color tana matsayin background color ok sai ka zaɓi background color bari mu ce red ok a'a eh bari mu refresh wow so <laughs> ko ga yanzu ta koma red gaba daya kun gani yanzu na canja background color din ta koma red nan kuma gashi um, wannan kuma tana a matsayin inda take uh, red tana kashe ido sosai kakka sake kai aiki da red wajen aiki da website ɗinka amma za ka yi aiki da kama irin light blue ok ala sama daidai na rubuta to kun ga light blue wannan light blue ce whatever ok bari mu sa green a wajen nan background kalo tana kashe ido sosai kowace irin in dai ba baka bace kasa ko baka ko fara haka tana za ta kashe maka ido za ta lalata maka ido ok ku bata haka by default kalar da ba ta lalata ido ita ce um, green green ba ce za a yi ta kashe maka ido kun fahimta wannan green da kuke gani kun gani gaba ɗaya cikin kalo babu wacce ba ta lalata ido kamar green so idan za ka yi aiki wajen na kai aiki da wata kalo ka sa green din nan so green ita ce za ta baka damar ruwan ganye kenan so ko da safe a ce kana yawan hitowa kana kallon um, bishiyoyin nan na bedi haka da sauransu idan ka zai yi karko idan baka yadda baka je ka tambayi kakanninka <laughs> so su za su sani ko fahimta so sa um, idan ba kallon irin bishiyoyin na haka green abubuwa dai haka idan ka ba lai bane ya lasting in dai kana kallon kwamfuta ko da yaushe okay so yanzu bari mu taho nan so nan ku bata green so haka ake canjawa dai kun fahimta so za kuma ka iya sa custom color din background color za ka taho nan sai ka ce style sai ka taho nan sai ka ce background anya ma zai yi bari mu ce color bari mu batta a already i mun sai mun canza color din bari mu sa background color din ok yanzu bari mu sa custom kalu wani abin da aka kama ya rikita ta kai ne amma gaba ɗaya shirme ne duk shiririta ne sauƙi ke gare shi bari mu batta red ok bari mu mai sai mata wannan sai mu refresh so kun gani ga default kalu amma me ga, ga background default kalu amma me ga yanan custom kalu kuma wadda mu muka saita so kun ga daga nan kamar tana da limit ne nake tunani amma wannan bari sai mun zo haɗa website za mu magana game da game da su ok so ina fatan kun fahimta Aham so duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na muku taimaka ku yi mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye bye